يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما يدى أو هدواء وأن سينا مسجد القرآن دون في لتازينا جسم المسلم da ya kunshi ingantattun addu'o'i daga ƙur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa ga horewa na Allah tare da amincewarsa za mu ci gaba da karatu a yau idan zan suna daidai za mu tashi kan babi na biyu kuma kan darasi na biyu da ikon Allah muna cikin wata na zulka'ada shekara ta dubu ɗaya da ɗari da da tara hijira ta fiyayyen halitta tsira da aminci sun tabbata gare shi muna masu farawa da mika kokon bara zuwa ga mahaliccinmu Allah ya sa abin da muke karantawa ya zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah ki sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare Allah ki sa mu wani lafiya Allah ya mana baiwa da kyakkyawan ƙarshe a ƙarshen rayuwarmu za mu tafi da ikon Allah akan daidai babi na biyu shine du'a'u lubutus sawb wato addu'an da ake yayin sanya kaya gabanin karatu a babin muna magana akan addu'o'i ne na siyayyen halitta tsira da aminci sabbata gare shi da muke bukatan koyi da su dare da rana safiya da yammaci funturu da bazara a lokacin kunci ko yalwa a lokacin farin ciki ko bakin ciki da makamantansu a iya daga cikin ababen da ke faruwa na kurakure a wasu wurare da ya dace a matsayin ɗaliban ilimi mu gyara kowane majalisi na karatu akwai irin tsarin na dubba da ya dace a karantar da ɗalibai shi karatu gaba ɗayansa in babu ladabi a cikinsa kusan yana zama bayi da amfani ne maimakon ya zama dalilin tsira yakan zama dalilin halaka ne ga wanda aka ba shi ilimin ba a taɓa raba ilimi da kyawawan ɗabi'u ba duk ɗalibin da aka raba masa ilimi da kyawawan ɗabi'u ya zama ilimin ake babu shi ba ɗabi'u na ƙwarai to karatun yakan zama hujja a kansa ne a ƙarshen rayuwarsa ba nan kadai ba yakan zama dalilin musu ne ba ilimin dalilin bautawa Allah ba kula ga wannan iya daga cikin ka'idodin mu na zamantakewa a wannan majalisi na farko ga duk ɗalibin da zai kokarin zuwa ya zo neman ilimi ne don Allah ya zo ne kawai don ya koyi ibada ta ya za a yi shiga aljanna wannan kadai shine manufarka in ba shine niyya dan mutum ina baka shawari ka yi kokarin jaddada niyyarka mu yi kokari ya zama muna koyan ilimin don neman yardar Allah ne ba ko don mu yi jayayya ba ba don ko a ce mun iya ba a'a burin mu ta za a yi mu tsira gobe kiyama ladabi da biyu da aka zo masallaci iya daga cikin kurakure ɗalibai ke yi wanda iya cikin karancin yin zikiri yake koya ɗalibai shine sai a zo kofar masallaci a zauna gabanin fara karatu wannan ba daidai bane a duk majalisin ilimi ɗalibai su rika zama a bakin hanya suna kallon wannan ya wuce a kalle shi a faɗi alkhairi wannan ya wuce a faɗi sharri wannan ya wuce a yi kirkira wannan ya wuce a yi kazafi wannan ya wuce kowa ya wuce sai a yi kwanan a kansa masu in ta wuce da nikaji a yi magana in ta wuce ba nikaji a yi magana in ta saka hijabi a yi magana in babu hijabi a yi magana wannan bai dace da majalisin ilimi ba da aka ga duk wanda zai zo karatu nan wurin in dai karatu ya kawo ka ka'ida kana zuwa sai ka yi alwala inda da ka zo to shigo masallaci ka zauna ka shigo ka yi kawai tahiyatul masjid ka zauna ka ci gaba da ambaton Allah amma zama a bakin masallaci ba mu amincewa da shi don muna so ne mu tsira ba muna so mu koyi magana ba muna so ne mu yi kokarin neman ilimi don mu tsira ba muna so mu zauna mu yi ba dalilin wannan akwai hadisi na imamul bukhari da muslim Allah ya gafarta musu da ke da muhimmanci annabi tsira da abinci tabbata a gare shi cewa sahabbai iyyakum majlis fi turqat ina hana ku zama a bakin hanyoyi kuna tadi sai ku zauna ana ganawa sahabbai suka ce malana buddin min majalisina na tahaddath fiha ba makawa dole ne mu zauna a bakin majalis saboda akwai bukata misali shine wani ya kasa kayansa zai sayar wani shagon sa ne a bakin hanya za ka shi zama ga wanda yake kasuwanci ne ya ajiye shi wannan ba makawa dole ya zauna ga wanda yake yanayin na ne dole sai a bakin hanya duk an ba shi ba amma idan kai karatu ka doke me hada ka da bakin hanya tun ba kaya ka kasa ba balle a sai ba baka ne sai ce kada ku zauna su suka ce ai ba makawa saboda muna zama ne mu yi kaza da kaza kuma sukan gane a cikin wannan zamantakewa da su sai ce wa idza abaitum illa al-majlisa fa atu at-tariqa haqqahu idan ba makawa sai kun zauna saboda irin uzurin da kuke da shi in ma a zauna don kasuwanci in ma saboda sana'ar hannu in ma don wani abu na mitin ko na abu kama da haka don a lokacin ba su ma da wuraren ɗakuna na ganawa ko ba bayan masallaci masallacin wani lokaci ya yi kaɗan sai ce su ba wa hanya haƙoƙinta suka ce wama haƙƙo tarif ya rasulallah menene haƙoƙin hanya sai faɗi wasu ababe guda biyar na farko ce gaddul basar dole ka rinka ido duk wanda ya zauna a bakin hanya ba a so ma ya rika daga ido yana kallon masu ga sun koyar da kansu ake so yayi don me dalili in dai ka daga ido to in ka yi wasa hankalinka ba zai kwanta ba ka ga mata tsirara ka ga wani ya wuce da masu ya kama hanta ka ga wannan tafiya yana shan taba ka ga wani ya tafiya a ganganci da abin hawa ba za ma ka huta ba a rayuwarka sai annabi yake gabdul basar dole sai kuna rinka ido wato ko shagon ka ne ka zauna sai ka rinka kallon hanya ba daidai bane sai ka zauna ga bakin hanya eh sai ka sa kujerar sai ka da kallon gefe ai wanda zai sai kayan ba sai ka kira shi ba shi zai kawo kansa in ko ya sallama ko ba ka kallon wurin ba ka san an yi sallama za ka gabdul basar sai da rinka ido idan wani abu ne kawai zai wani wasu idan ka yi kalla na kuskure kwaya daya ba so ake kawai ka tsaya kai ta kallo ba sai ka kawar da kanka wani hadisi a cikin sahihul jami ce la tattabi'u nadra bin nazara, fa inna laka al-ula wa laysa laka ukhra kar ka ji kallo da kallo na farkon nan in abu ne zai wurga sai kalla Allah ba zai tambaye ka ba amma na biyu in ka mamaita Allah zai tambaye ka shine gaddul basar na biyu wa kafful adha da barin cutar da mutane in ka zauna a bakin hanya kar ka kuskura ka cutar da wani mutum in ma da idan ka tana da ainul hak idan da zaka kalle shi ka cutar da shi kada ka yi in ma ya wuce da baki ka aibata shi kada ka yi in ma ta wuce da baki ka aibata ta kada ka yi in ma ba wucewa ya yi ba dalilin zaman da kake labarin wanda baya wurin ya shiga cikin ne kafin aza kamewa daga cutarwa in har ka yadda ka zauna to haramun ne ka fitar da wani in ma da ido in ma da kunnen ka ji mai a kansa in ma da baki wannan haramun ne ba daidai bane mu yi akan wani musulmi na uku wa raddu salam da mai da sallama duk wanda ya zo wurgawa ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wajibi ka amsa wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu wannan haƙƙin hanya ne jama'a nawa ke sanin ma an yi sallaman balle su amsa sai ka wuce wasu jama'a kai sallaman har ka gaji ba ma sani ba ana labarin duniya na hudu wal amru bil ma'ruf idan ka zauna a bakin hanya dole ka yi umarni da abi Allah wani zai wuce an kira sallan isha sai ka ce a ah, malam zo an kira isha sai ka umarce shi zo ya sallan isha Shi ne al'amru bil ma'ruf idan ka zauna a bakin hanya dole ba sai kana umarni da abin Allah duk wanda zai wuce yake bukata amarwa wa'azi za ka yi wallahi abin munkar in kuma ka zauna haƙƙi na biyar sai ka hana munkari sabon Allah wani ya wuce ta ba za ka dace ka bi shi ka ce shan ta ba haramun ne wani ya wuce ya taka wannan za ka bi shi ka ce a ah, taka wando haramun ne wani ya zo wurgawa ya aske gemu za ka ce aske gemu haramun ne wata ta wuce babu hijabi dole ka ta ka wata wa sa hijabi wajibi ne sai sa abu ku da taɓa zama bakin hanya mata har sun wuce suka marsa na ba amsa dai gaba sun sa turare san da ya bi su yace sanya turare haramun ne in masu za ta je anguwa yace ya ji manzon Allah yace innal mar'a idza istaqara wa kharaja wa sami'a an-nasu tiba wa hiya kaza wa kaza ya'ani wa hiya zaniya wato kenan ko laifi wani wanda ya wulga sai ka dashi ka masa wa'azi malam usaimi da wani ke waɗannan haƙoƙi yanzu ba sa kowa a cikin al'umma ko dai yi to me hanyar tsira shi ne ka bar wajen ka shiga masallaci ka zauna ba ba harkar musulmi bane na kware koyon zaman bakin hanya balle mafi muni mutum ya zo masallaci kuma ya bata lokaci a bakin hanya yana cin nama yana gulme yana kafafi yana kaza kaza da makamantansu wannan ba daidai bane sai za ka tsarin karatun masjidul qur'an da duk wanda ya zo in dai karfe ka shi Allah ka shigo masallaci in ma kai azkar in ma dauki qur'ani ka karanta amma a zauna a bakin hanya ba daidai bane akwai masu uzurin zama ga motocin masu kaset daidai ne suna sai da kayan su kai idan za ka saya kana zuwa jan ka biya kuɗi ka karbi kaya in zuwa kai sai ka shiga da shi a aljihunka in fita ne kana saya ka wuce abunka wanda ya kasa takardu ga masu takardu duk ne mutum ya kasa shi ma tare da kokarin kiyaye waɗannan haƙoƙi din to amma kai da baka kasa komai ba haka kai mutum ya zo ya ajiye benci ko ya samu dakali ya zauna yana yi mutane hisabi wannan ta wuce ba ta da hijabi yi kaza wannan ta wuce ba kaza yi kaza wannan ya wuce da mota ya kuma akai wannan ya wuce da mashin ya kuma akai wani ya wuce da kafa ya wasa dariya Da hakika wannan ba addini ba ne. mun kokarin kiyayewa baya ga wannan duk wanda ka zo ga ya zauna a bakin hanya ka ce tashi ka shiga masallaci wannan haƙƙin mu ne tsatar da juna mafhum tayyib ga duk lokacin da ka zo kaga wanda zai ka ce an hana tashi ka shiga masallaci ba daidai bane in karatu ka ta baka da shi ko an ka karanta ka samu lada in ba za ka yi ba ka shigo kai azkar in ka ya kasa a bakin hanya wannan sani ma babu laifi daidai ne amma in ba wannan ba to kuma ba a bukatun ka kasa temple da sabon Allah bai shiga ciki Allah shi samu wani lafiya na'am bismillah بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله دعاء لبس الثوب قال قال المؤلف قال المؤلف رحمه الله تعالى دعاء لبس الثوب babi na biyu mai wallafa wannan tafi na fisnul muslim wato garkuwan musulmi daga cikin ingantattun addu'o'i da suka tabbata a ƙurani da sunna Sheikh Sa'id ibn Ali ibn Wahab al-Qahtani hafizahullahu ta'ala wa waffaqahu yace du'a'u lubusi thawbi addu'ar da ake yi yayin sanya kaya addinin musulunci sai mu gode wa Allah Allah mana gata da wannan addini din babu wani addini da a duniya da yake da tsari irin addinin musulunci wato wai hatta riga da zaka sanya a jikinka ba a barka ta ba ba da sa maka addu'ar sanya rigar ita rigar sai da addu'a ake sasa me dalili wai dan a baka garkuwa daga dukkan sharri wanda ka sani da wanda baka sani ba wanda ya bayyana da wanda ya buya wanda ka nemi kariya da wanda ma baka nemi kariyarsa ba rigar da zaka saka a jikinka sai kai addu'an sata sai kin yi addu'ar sawa to yanzu da wani bai iya wannan addu'a ba an yi asara ko ba asara ba an yi asara riga in ka saka ka sa ta kai addu'a an baka lada kuma an kare ka da ikon Allah daga sharri daga cikin fa'idan sai addu'a lokacin sanya kaya shaidanu sukan kalli mutane da aljanu idan ka kwabe riga ko to kwabe wani aljanu ya kalle ki ko ya kalle ka da niyyar cutarwa in dai ba Allah ya ba mutum kariya ta irin addu'o'in nan ba to zai iya cutar da mutum mu muni kuwa amma lokacin da kai addu'a za ka sa riga ko kika yi addu'a za ki saka to da ikon Allah shaidanin ma Allah ba za su ikon ganin jikin mutum da tsaraicinsa su za ka a cutar da ke ko a cutar da kai ka samu kariya za ka a nan wannan babi addu'a kwaya ɗaya malam ya kawo wanda insha Allah ta'ala ita ce addu'a ta farko a babin kuma addu'a ta biyar a jerin gwanon littafin na'am alhamdulillahi alladhi kasani hadha thawb ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة ko ba aibu da baki bane kuma ba ramadana bane kuma ba litinin ko alhamis ba kuma sake tukunan ji mu ji tukunna ko ko yaya ne ne bismillah alhamdulillahi alladhi kasani hadha thawb الحمد لله الذي كفاني هذا الثور ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة addu'ar sanya kaya annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yana cewa alhamdulillahi alladhi kasani hadha sauba na gode wa Allah godiya da yabo sun tabbata ga Allah allazi wanda kasani hadha sauba ya tufatar da ni da wannan kaya wato kenan hatta kayan da Allah ya baka ya cancanci ka gode masa kuma ka yabe shi akai wa razaqani ya azurta ni da kayan min ghairi haulin minni ba tare da wata dabara daga gare ni ba wala quwwa kuma ba tare da karfi daga gare ni ba bila na wannan abin da ke na mana duk abin da Allah ya bamu ba wa mu ya bamu ko karfin mu ko kuma mun fi wani bane kawai Allah ya bada jarrabawa ne idan Allah ya baka ilimi ko ya bani ilimi ba ishara yana cewa kawai kafi kowa Allah ya baka ba ya baka idan ya jarrabe ka ko ya ban ya jarrabe ni ne in ma kai aiki da ilimin ka je aljanna in ma ki aiki da shi a je wuta haka dukiya haka mulki haka jari hatta sana'a da ka iya duk ilimi ne kula ga wannan dan adam kada ya samu wata ni'ima daga wurin Allah ya ce shi yayi wa kansa a'a yace Allah ne yayi ya ma kora karfinsa da sa daga wannan ni'ima ya jingina zuwa ga Allah wannan tsirin rashin yin wannan dabi'a ya cuci karuna da Allah ya bashi dukiya yace ce innama utituhu ala ilmin indi yace a ashifa dukiyar nan iliminsa ne ba shi me dalili saboda ya san tantanin arziki a karatun da yayi shi ya karanta misali ko ka ce ya karanta wani business kaza ko ya karanta economics ko ya karanta accounting ko ya karanta tsarin gini architecture ko wani quantitative Ya ce tsaba sarrafa duniya da iya ne ya bashi ba Allah ne ya bashi ba so a ka'idar musulmi na kwari duk abin da Allah ya baka karkar da wayan ka ne ka ce Allah ya ba mu ba da mun kai ba in kai tawazi sai Allah ya kara maka zaka addu'ar sanya kaya alhamdulillahi alladhi kafani hadha thawba na gode wa Allah yabo ya tabbata ga Allah wanda ya tufatar da ni da wannan tufa wa razaqanihi ya azurta ni da wannan min ghairi haulin ba tare da wayo na ba min ni daga gare ni wala kuwa ko ba dalilin karfi na ba wannan hadisi asali ashabu sunan sun kawo banda imamun nisa'i shine abu dawuda tirmidhi ibnu majah da imamu ahmad bin hanbal rahimahullah shi ma kawo hadisi din tare da bai cikin waɗancan Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah babban malamin hadisi yace wannan hadisi ne ingantacce a cikin dajin sa na Irwaqul Galil fi takhrij ahadith manar sabil juz'i na bakwai hadisi na 47 insha Allah ta'ala Allah ya samu wani lafiya na'am دعاء لبس الثوب du'a دعاء لبس الثوب الجديد الدعاء da ake yi yayin sanya sabin kaya idan mutum ya ɗinka sabin kaya zai saka a jikinsa akwai addu'o'i da ake bukata mutum ya yi ran da aka yi sabo gan a leda za ka saka tele ya ɗinka ma ko kuma ɗinka ko kasa ya ready kenan ko to idan ka zo sawa akwai addu'a da ake yi na ranar farko tukunna mafhum sai ranar ne ranar angonci ba fa angoncin amarya ba angoncin kaya in kuma Allah ya taimaka ka haɗa dole to ka more shi angon iyali ne sannan bayan kuma nan angon kaya ne ya zama tu'in wan kenan ko to da haka akwai addu'a da ake in ka sai sabon kaya in za ka saka wacce ta baya alhamdulillahi allazi kasani hadha sauba wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa na kayan da aka saba kasawa ne yau da gobe wannan babi na kuma yana magana akan sabin kaya na'am اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أنت كسوتنيه أسألك من خيره وخير ما صنع له أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له Addu'a ita ce alhamdulillah allahumma lakal hamd ya allah alhamdu godiya laka naka ne alhamdu yabo laka naka ne afuwan allahumma lakal hamd ya allah lakal hamdu yabo da godiya naka ne an ta kasauta ni kai ka tufatar da ni da wannan sabon kaya da zan sa as'aluka min khairihi ina roƙonka alkhairin wannan kaya wa khairi ma suni ala da kuma alkhairin da yasa aka kera kayan tun asali wato kamfanin da ya kera kayan in iya da wata manufa mai kyau na kera kayan to wannan alkhairin manufa din ina roƙo a cike dan hatta ayyuka da ake a wanda ake da manufa mai kyau a ce kamfanin ya ce zai rika yin kaya ne mai dalili wanda suka dace da shari'a yadin da bai bayyana tsanaici yadin da babu irin hoton da aka haramta a shari'a a jikinsa ya yi kaya tun asali da manufa ne ci riba amma gabanin nan manufarsa ya yi abin da shari'a ta amince da shi to kaga wannan manufa din ya sa ake roƙon alkhairin hatta wannan din hatta wanda yake ba musulmi ba yana iya yin kaya a samu manufan alkhairi a ciki don an samu fiyayyen halitta hatta kayan da yahuda suka yi a saka a jikinsa kamar rigar ambijaniya da makamantansu don haka wa khairi ma suni ala da alkhairin da yasa aka yi kayan da shi wa udu duka min sharrihi ya Allah ina neman tsarin ka daga sharrin wannan sabin kaya din wa sharri ma suni ala da kuma sharrin da yasa aka yi in kamfanin da ya iya da wata manufa ta sharri don ya cutar da mutane to ni ba dan wannan na saya ba sai ka saka kayan ka nemi tsarin Allah daga sharrin abin da ya sa kamfanin yi wannan wannan bi ma'ana na abin da ya nan kenan baka sani a zahiri cewa akwai sharrin ba amma abin da ya bayyana misali wanda suke takalma a yau a saka qur'ani a cikin izgili ko a yi zani sai a rika rubuta ayoyin qur'ani saboda izgili a rika walakantar da su da makamantan su ana iya samu wannan in ya bayyana ba bukatar ma ka je ka saya ko ki saya amma abin da kawai zama turmin zani ne a'a yadin shadda ne a'a sai yadi ne kawai abu ne a fili babu wani sharri a fili wataƙila ina akwai shirin a ɓoye ne baka sani ba to sai ka nemi tsaron Allah daga wannan sharrin da baka sani ba shi Allah zai kare ka za ka duk kaya da mutum ya saya sabi ya yi ƙoƙarin yin wannan addu'a banni ya saka asalin wannan hadisi babban malamin hadisi imam abu dawud da imam at-tirmidhi Allah ya gafarta musu sun kawo shi haka imam al-bazzawi rahimahullah ta cikin littafin sa na sharh sunna haka babban malamin hadisi Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah akwai muktasar da na Sama'il na imam at-tirmidhi rahimahullah ya ce hadisi ne ingantacce a shafi na 47 insha Allah Allah ya bamu ikon aiki da addu'a Allah ya sa mu wani lafiya na'am الدعاء لمن لبث ثوبا جديدا نعم تبلي ويخلف الله تعالى رابعا بابي له الدعاء لمن لبث ثوبا جديدا الدعاء da ake yi ga wanda ya sanya sabin kaya kaga babi na uku shi wani da ya ɗauka tayin shi zai yi wa kansa addu'a ya ce Allahumma laka alhamdu anta ka sauta miki babi na hudu kuma wanda ya sanya sabin kayan ake so kai ka masa addu'a din misali kana zaune sai ga annabi ɗoma ya zo da sabuwar shadda an ɗinka masa kana gani a fili ka san sabi ne don zaman sabon kaya baya ɓuya ko ba wanda ya san yadi ba in dai ka saka sabo da ikon Allah baya buya za a ga shi tuko na tsarin za a ga wani shi kansa ko ba su a lallan kashi ki a babban kare kuma za a ga ya daukan ido bifo duniya ta ya mutsa shi yadda ta ya mutsa ka gabanin a ya mutsa kayan za a ga shi abin sha'awa su za ka addu'a liman na bisa sauban jadidan addu'a ga wanda ya sanya sabin kaya ana so kai ka masa babi na uku yayi wa kansa wannan kuma a masa kai ka ji two in one again shi yayi wa kansa kuma an kara masa sai ka ce tubuli wa yukhlifu Allah ta'ala tubuli Allah ya sa ka tsufar da wannan kayan sannan wa yukhlifu Allah ta'ala Allah ya kawo maka wanda ya fi shi alkhairi a gaba wannan din Allah ya sa ka tsofar da shi kuma Allah ya kawo wani wannan shine abin da bahaushe ke cewa wai rai ya rena sai ce Allah ya sa rai ya rena ma'ana rai ya rena shine ka gama more shi har ka gama ba ka bukatar sa ko baka mutu ba ka kyautar kuma ka kawo wani sabo to shine rai ya rena kayan da yau ya fi karfin ka mai yiwa shekara goma da ikon Allah ka fi karfin su kayan da kake sa yau ka ga in ka saka kai kanka kana burge kanka idan duniya ta ya mutsa shekara ɗaya ko biyu mai zuwa wasu lokacin an ce sa rigar sai ka ɗauka tukuna sai biyan gona za ka je to ka ga wurin yare na da fa lafiya sai kake barazana da shi yanzu kuma me kana jin nauyin ka saka to shi ne ake so ka mata wannan addu'a sai ka ce tubuli Allah ya sa ka tsufar da wannan kaya wa yukhlifu Allah ta'ala kuma Allah ya kawo maka wanda yake wannan alkhairi ya kalifantar da wani kaya da yake wannan to kaga karin maganar Hausa anan ya dace cewa rai Allah ya sa rai ya bi ma'ana Allah ya sa kai aiki da shi har kai waye gari bai bukata yanzu kana iya ba da shi kuma kawo wani bayan nan akwai lokacin da kuma rai baya renawa shine kana son abu sai ka bayar wannan shi ma imani ne kamar da ibnu umar yake Allah ya kara masa yadda duk abin da ya mallaka a duniya mai kyau in kai ba sai ya ba da shi sadaka fi sabilillah in ya zo da sabon doki lafiyayye in ga ce kai dokin nan ya hadu ya haɗu eh wani daga sai ya haɗu ya sai na ba shi sadaka fi sabilillah shi duk abu mai kyau na sadaka ne wanda kuma aka ce a aka wannan kan dai ba shi dan maneji za a yi sai ce to wannan nasa ne amma mai kyau yake aljanna za a nema da shi to mu kuma a yau mai kyau ne ake more duniya a gurji duniya wanda kuma ya lalace na sai a bayar in kaya ne wani sai wayi gari baya bukata ya bayar in abinci ne sai an ci an ƙoshi yara sun zuba majina a ciki yara yana yara suna muncoci in almajiri bara a laro sai ce sun zo zo ga wani a can wurin an kai ki can ana jiran agwagi ko za su dawo daga kiwo to ba su dawo ba kuma ga almajiri sai a ce ɗauki babu laifin lokaci don ba na bukata bai gama mutuwa ba a lokacin da ba na bukata abinda na fi ƙarfinsa wani a lokacin iya bukata haka abin da wani bai bukata duk lokacin ba ban iso shi ba yanzu akwai kayan da in na kwabe akwai mai bukata shi idan ya saka yana ga a aleda ne in na bashi yana ga ya more to ko a nan karka bar abu sai ya gama na sai ka bayar haka akwai abin da na fi karfin su zan bayar wani kuma a lokacin bai fi karfin sa ba haka abin da ni ban fi karfin sa wani kuma ya fi karfin sa akwai abin da idan ka gani kana biyan in ka saka menene kawai kai kana ganin ka na kai sabo dan aleda ne ko ina za ka je ka ci kasuwa wani kuma in kace saka yana ganin yanzu kuma ka sa masa polishi ne iya ga wuce wannan musamman ma cikin al'ummar da yayi ke burge ta wani lokaci kaya ba ma tsada yake da shi dan yana yayi haka za a saya mutanen mu suna son a ce abu mai tsada ne ka'ida kar tsada ya dame mu inganci ya dame mu mafhum tsayyib akwai abin da taba gani abin mamaki na taba ziyartar wani amini na a kasuwa iya sai da yaduna shekarun sun kai kamar goma sha da wasu suka zo sai yadi shagon sai aka ɗauko nawa yadin in zan tuna daidai kuɗin sai yace musu naira dubu uku na yadin sai dai yace kai ba original din bane share yace shi din suka ce kai ba shi bane su tsaya su tsaya ma sun suka wuce da suka tafi sai dariya suka ce yace musu nawa wajen suka ce naira dubu tara ne yace da ya suka da yace wallahi wannan din ne ake sai musu a dubu tara bayan sun wuce sai wasu suka zo a ƙasa da minti goma sha biyar sai ga wasu kuma mutane biyu suka wuce sai ga biyu sun ƙara zuwa da suka zo sai suka sai nawa ne kayan suka ɗaga da sai yadi sai ce musu naira dubu goma sha biyar tayin farko suka taya shi a naira dubu takwas da ɗari biyar ya ce a'a dubu tara yace a a sai dan yace ni ka je ma dubu tara na saya in za ka saya in za ka saya mu sai in ba za ka saya mu hakura za mu koma inda muka saya yace ku bada kudin dukkan wannan da ya daga da kansa ke magana kaga ɗabi'ar son tsada ta kware mu wani yana ga tsada shine burge a'a kar tsada ya dame ka in tsada akwai inganci babu laifi amma ba wai tsadan shine manufar ba a inganci shine number one kawai kana jin tsada ne a babin dole saboda an fi samun inganci da tsada mafhum tayyib wannan hadisi imamu abu dawud Allah ya gafarta masa ya kawo shi babban malamin hadisi Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah Allah ya gafarta masa ya ka hadisin a cikin juz'i na biyu hadisi ya sittin a ingantaccen littafinsa na sahihu abi dawud na'am ilbis jabidan وعيش حميدا وموت شهيدا وما شهيدا الدعاء تبيود أكي وندي سن يسابين كايا إما كي يوتر الدعاء إما كما سوانا سيكا بيوت يتفزاكي أهوان يتي وانا الجاهي سيكا سي إلبس جديدا كسن يسابو ga shi nan yanzu Allah ma baya da ka sa sabo bi ma'ana ci gaba da sa sabo Allah ya ci gaba da baka ka gaba hasara kenan Allah ya kawo wani wa ish hamidan kuma Allah ya rayar da kai kana mai gobe masa da yaba masa Allah ya sa ka zama gojaggen bawa na uku wa mut shahidan in zaka mutu Allah maka baiwa da shahada wannan kuma 3 in 1 uku a daya <laughs> da amma ta farkon da ta biyo wanne ne ni kuma sai ya hada mun duka kai wanda ko biyu ai ni ma duka duka za a hada ta wani mara lafiya ne mai abin dariya jinya ta yi tsayin yana kwance na jinya magana ma an masa da cika musa ba saboda jinya ta zaki musu a kansa wanda uwansa ya ce a sai masa nama ya ci sai ya ce ba zai iya cin nama ba a kawo tuwo sai ya ce ina a ma an yayi sauri a ba shi kunu sai ya ce ba zai sha kunu ba a rika ba shi ruwa to ana addu'a ana cikin musu <laughs> ya ka da yatsu ba aka ce yayi ta hadu duka <laughs> da naman da tuwon da kunun da ruwan kowane su duka a hannu <laughs> ka ga yana wata ba sai duka a hannu gaba yana na bukata to ne zan ce duka ka hada mu ka ce tubuli wa yukhlifu Allah ta'ala kuma ka ce ilbis jadidan wa ishamidan wa mutshahida in dai za a yi to kamun ta biyo in baka iya barka dan mu zero to kamun da farko wannan hadisi imamu abu ibnu maja Allah ya gafarta masa ya ka a juz'i na biyu hadisan 1178 imamu bazai rahimahullah ka cikin juz'i na goma sha biyu mujalladi na shida hadisi na 41 babban malamin hadisi Sheikh Muhammad Nasir Allah ya gafarta masa ya sa cikin sahihi na ibnu majah juz'i na biyu hadisi biyar insha Allah ta'ala mu yi kokarin kiyaye addu'o'in da aiki da su Allah ta samu wanye lafiya Allah mana baiwa da mutuwar shahada man sa'ala Allah ash-shahadata bis-sidqi ballaghahu Allah manazil ash-shuhada wa in mata ala firashihi duk wanda ya roki Allah shahada da gaskiya yake roƙon ba da wasa ba Allah zai kai shi matsayin shahidai ko da akan shimfiɗin ya rasu yana kwanci kan gado yana bacci sai da su a matsayin shahidi amma da sharadi ya yanki Allah shahadar da gaskiya na so tsayi za ka shahada babban abu ne akwai hanyoyin shahada da yawa in ma mutuwa a filin yaƙi in ma mutum ya rasu a cikin ruwa in ma ya ƙone in ma mutum ya rasu da jibin goshi in ma mutum ya rasu ranar juma'a in ma rasu daren juma'a in ma mutum ya rasu da kalmar la ilaha illallah a bakinsa in ma mace ta rasu a ciwon naƙuda duk waɗannan da in ma mutum ya rasu dalilin ciwon ciki in ma dalilin annoba da ke zuwa iri yanzu dukkan da ake samu na HIV AIDS da makamantansu wannan mutum ba shi ya zai zunubin ba ha kawai Allah ya jarabe shi da cutar in ma wajen yanke farce ko aske ko aske ko nawa mai kama da haka to duk inda mutum ya rasu a wannan bangaren a matsayin sa na musulmi da ikon Allah shahidi ne ina ji na program mai tsawo kamar shekara ɗaya da ya wuce a Glove FM mai suna Husnul Khatima kyakkyawan ƙarshe duk wannan ya kare kan alamomin siffofin shahidai ne ni da ku Allah ya mana baiwa da wannan babu na biyar ma yaqulu idza wada'a saubahu ma yaqulu idza wada'a thawbahu abinda mutum zai fada a lokacin da yake kwaɓe kayansa idan za ka cire kaya a jikinka me ka fada bismillah wannan ka gidan kowa akwai <laughs> kawai mutum sai ce bismillahi da sunan Allah nake kwaɓe wannan kaya ta gane kwaɓe mai ba wahala kawai mutum ya ce bismillahi da sunan Allah nake kwaɓewa bismillah malamai da dama sun ɗauka cewa aya ne a ƙur'ani shi yasa ko da fatiha za ka yi a sallan magariba a rakar farko akwai basmala sai dai jumhur sun ce za a ɓoye basmala ɗin ne amma da dama sun dauka basmala ma aya ne a fatiha kamar hadisin imam dara kudni rahimahullah bayyana haka bayan nan kuma rabin aya ne a cikin suratul namli innahu min sulaimana wa innahu bismillahi ar-rahman ar-rahim bismillahi majriha wa kaga duk wannan bismillah ne mafhum tayyib da hadisin imam tirmidhi Allah ya gafarta masa shi ya kawo bismillah lokacin kwaɗa kaya haka babban malamin hadisi ce muhammad nasir mawalla cikin irwa'ul galil hadisi na 49 yace hadisi ne ingantacce ya maimaita inganta hadisin a cikin sahihul jami juz'i na uku na ɗari biyu da uku insha Allah ta'ala Allah ki ba mu ikon aiki da addu'a Allah ki sa mu wani lafiya na'am دعاء دخول الخلاء na shida du'a دخول khala الدعاء da ake yayin shiga ban daki wannan na daga cikin cikin manyan addu'o'i wanda ake na da kaya in kace bismillah da ikon Allah aljanu da ke kallon mutum cutar da shi ya kaya Allah zai kare ka daga cutarwarsu ko ka kudi ba za su ga tsiraikin ka cutar da kai ba ko su ga tsiraikin ka cutar da ke don ma na da kaya ba bismillah aljanu sai ya ganta sai ta ba shi sha'awa saboda ken halittanka sai shiga jikinka shi yasa ake samun aljanu suna auren mata a yanzu me dalili ta faɗa kayanta ba basmala shi kuma aljanin ya gani tana da miji daya shi ma kuma sai ya zo shi a matsayin mijinta na biyu in wancan mijin hasan ne zama shine usainin sa kaga matsala ta auku ya yawa waɗannan simple ababe mata ke samuwa da aljanu da muke rena su irin kamar yanzu shiga ban daki da zamu karanta da kuma fita mace ta zo shiga ban daki babu kwatan aljanu a duk duniya da ya wuce wurin kazanta kuma kai ka san a gidanka inda aka fita da karanta ina ne ban daki ne don mai shi yasa ba a kwana a ciki kuma ko abinci ba ka shiga ka ci musamman irin banɗakin Najeriya da ba tsafta to a waɗannan wuraren nan ne matattaran aljanu aljanu yakan tsaya ya yi redi in ba ta zo shiga daki in ba ta yi wannan addu'ar za mu karanta ba sai shiga jikinta in kai sai Allah ya kare ta in namiji zai shiga bai addu'an ba da shiga jikinsa wannan matsala na cewa aljanna shiga jikin mutum hujjojin tun daga zamanin sahabbai har zuwa yau sun fi karfi a kirga su akwai hadisi a bukhari ingantaccen hadisi siyayyen halitta tsira da aminci sabbata a gare shi ya bayyana aljanna shiga jikin mutum illa shaitan yajri min ibn adam majrad dam qur'ani ya bayyana in alladina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama ya alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas dhalika bi annahum qalu innama al-bay'u mithlu ar-riba wa halallahu al-bay'a wa harrama riba baya ga wannan ga kisaf na magabata hatta a yakin tabuka akwai sahabin da aljani ya buge shi haka zamanin imamu Ahmad bin Hanbal rahimahullah akwai wanda aljani ya buge ya tura aji ayi addu'a haka zamanin imamu Shafi'i rahimahullah da ya riga imamu Ahmad da kaɗan wannan ya faru duka haka yan baya irin shekul sam rahimahullah ya rubuta littafi mujallabi guda akan matsalar inda aljanun ke shiga jikin mutane suna shiga da su kaman a banɗaki haka ɗalibin sai ibn qayyim ya rubuta al-jawabul kafi da wasu ala al-dawa'i shafi duka akan matsala din ne ga tibbin nabawi nasa ga malaman baya irin shekar da lamjin iya dan na wuqaya ga irin wahid abdussalam bali iya da asarin mu ce ta sabbi da saharatin ashirar ga wukaya nasa shi ne wannan tafin iya da littafin da muka fada jiya a mukaddima na ne wanda ya fara na arziki wa du'a wal ilaj roƙa ruqa min kitabi suna su da kan matsala ce da adadin hujjojin bayyanuwarsu idan na ya fi bayyanuwar rana a sama a wajen mai imani ba abin kokonto ba ne amma me ke kawowa mafi yawa akan ɗauki aljanu a yanzu in ma a wurin kwaɓe kaya na mata in ma a shiga banɗaki da makamantansu akwai aljanun da ya shiga jikin wata ya bayyana dalilin da ya sa shiga jikinta ya ce ta zo shiga banɗaki ne ba ta yi addu'a ba dalilin da ya sa ne ya shiga kenan kuma duk wanda yake inkarin aljana shiga jikin mutum in ma wallahi ba bahasi bincikensa ne ya karanci imma ittiba'ul hawa son rai ya sa mutum ya karyata imma kuma babu kokonto yana bincike amma bai taba zuwa kan matsalar ba imma kuma idansa bai taba zama an yi kokarin yin rike a gabansa ba amma in dai idansa gani ba zai iya inkari ba mafukar mutum wai hujja yake ne babu dama yayi karatu yanzu adadin hujjojin kuma a gabansa ya karyata kuma waɗannan duk suna bayyana ga yadda suke cutar da mutane a shiga banɗaki iya daga cikin inda fi kowanne sauki sukan taru a banɗaki aljanu in kai addu'ar shiga hatta tsiraicinka ba su da ikon gani ba abin da za su iya yi na ka ko ki amma duk wanda bai shiga banɗaki bai addu'ar ba to matsala ta auku in za a shiga banɗaki sai a fara gabatar da kafar hagu na'am addu'a ta goma a littafin bismillah بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث wannan hadisi imam bukhari Allah ya gafarta masa ya ka juz'i na farko hadisi na arba'in da biyar imam muslim Allah ya gafarta masa ya ka juz'i na ɗaya hadisi na ɗari biyu tamanin da uku asalin ziyada na bismillahi ta zo ne a cikin hadisin sa'id ibn mansur rahimahullah yadda ibn hajar rahimahullah bayyana a fatihul bari juz'i na farko ainihin shafi 244 asalin riwayar bukhari ba bismillah ta fara da allahumma inni a'udhu bika ne amma tsarin bismillah ya inganta bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith ma'ana shine bismillah da sunan Allah nake shiga allahumma ya Allah inni lalle ni a'udhu duka ina neman tsarinka min al daga ainihin mazajen aljanu da shaidanu wal khaba'is da matansu saboda shi aljanin da jin da a saban ɗakin za su je su zauna to shi yana da ikon cutar da kai da Allah ya bashi in baka nemi kariya ta addu'a ba ita ba tana da iko za ka kace mina kubusi ka nemi tsaron Allah daga mazajen aljanu da shaidanu? asalin shaidan shine namijin aljani al-khaba'ith wa matab su da al-khubuth jam'in maza al-khaba'ith jam'in mata su da ka a shiga ban shi sai a dakata sai a yi addu'ar baki na motsi sai a shiga ana iya yi a sirri amma muna da wani kuskure shine mutane da ba sa iya bambance sirri da tunani yanzu mace bismillahi allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith minai nayi al bayyanawa in to shi da nayi astaru na ɓoye baki na na motsi in ne haka tunani ne wanda kawai na suna addu'ar na ban karanta ba to yana akwai da bakin da yana karatun sallah a zuwa zai ya ga hakan nan da ne yake da yi wai ka ɗauke ki haka ko ko mu ida ce sa ba yayi ko mu ya ba jama'a ai ba karatu bane shi ne sunan sa tunani kawai eh kana tani kawai kai tanin fatiha kana tuna alhamdulillahi rabbil alamin kana tuna arrahmanir rahim kana tuna maliki yawmiddin to ka tuna ne to zaka in kai haka zaka yi zaman laki to ka tuna addu'an bismillah allahumma inna a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith amma ba karanta ba a cewa wannan ba a karanta ba shi sirri na baki sai ya yi motsi amma ka yi shuru ba abin da ke motsi ce tutani kake yi shi yasa sirri wani lokaci hatta akan ji abin da mai sirri yake yi don manzo Allah sun yakan yi karatu a sirri amma sai a ji a bayyana wani lokaci kamar yana kasuwa a zahar sahabban suka ce tarar muna riskan ayoyi ma da yake karantawa har sai mu je ta kalma suka ce yusmi'ul al-ayata a hayazan hadisi ne a bukhari a azhar yake koye karatu wanda babu kokonto duk azhar koye karatu ake wa ma azalika suka ce muna ji yana jiyar da mu wasu ayoyi saboda bakin na motsi suka ce muna iya gane me yake karanta da motsin geminsa ko da bai jiyar da mu ba yadda gemin ke motsi muna baya muna gane me yake karantawa shi ne fasirri yana kafin na me na karanta alhamdulillah rabbil alamin to suka ce a bayan sa muna gane da gemun sa har mu gane surar da yake karantawa ko ba mu jin ba to amma in haka ba gane saboda bai karanta ba tunani so da ka mu rika bambance tunani da sirri da bayyanawa so da ka ita addu'a ana yin sirri ne irin wannan amma ba tunani ake yi ba mafhum tayyib babu na bakwai du'a al-khuruj min al-khala' shine du'a'ul khuruj min al-khala addu'a da ake yayin fita a bandaki wannan hadisi ya zo a wajen ashabu sunan banda imam an-nasari mawalla shine abu dawud tirmidhi ibnu majah rahimahumullah duk sun kawo wannan hadisi din ga wanda zai fita a bandaki yana bukata ya karanta wannan addu'a sai ce ghufranaka ghufranaka akwai kaddarawa shine asali shine as'aluka allahumma ghufranaka shine ina roƙonka ya Allah gafararka Allah gafarta mini kamar sai ko a ce akwai karin magana da ba sai an ƙara samu ma'ana tana fitowa sai a baka wata kalma ana faɗa kai kai kasan me yake nufi misali yanzu a ce gyara kayan ka me karshen sa bai zama sauke mu da in program dan uwa da kusanis kehu ai daga an ce gyara kayan ko ba karasa ba za ka iya karasa kai da kanka bayan na akwai karin magana da dama wai zai kawo misali na in kunne ya ji shi ke na masu yan karasa ba jiki ya tsira a ya sauri waɗannan da yawa a an faɗi kalma ɗaya ba a ƙara sa ba san mai gina fito gugura naka kai ma'anar su ne gafararka a babin da ake nufi Allahumma as'aluka gufura naka ya Allah ina roƙon gafararka akwai abin da kawai kaddarawa ake yi misali yanzu an ce garbi ya riƙe Allah yana karatu sai mace ta wuce yana son aure ko mace aure ba yace Allah Allah ya Allah Allah Allah me yake nufi ana su ya faɗa ba wai iya nufin Allah ya bashi dai ka sanar su biya mu yake da ya gama san da ce Allah amin Allah Allah amin shi ke nan zan ta mutum ya ce Allah kuma ya ce amin shi ya yi addu'ar kuma shi amin din sa. to akwai abin da kaddarawa yake ya ce ya Allah Allah Allah Allah shi ke nan ka gane sai ka sa masa <laughs> to da ka wannan ashabu suna sun kawo haka hadisin ya ba cikin zagin ma'ad na ibn al-qayyim al-jazari wannan na biyu a shafi 387 ibn al-qayyim al-jazari wannan yayi kokarin aika cikin lafin a ma'ad fi hadith khairul ibad a magana akan rayuwar annabi tsira da ilinki sabbata a gare shi har a yau a duniya iya da wahala haga littafin da aka rubuta da yake littafin zagin ma'ad fi hadith khairul ibad malam usaimin raimala bai karanta kawai yadda ya bayanin manzon Allah ya je gas wasu uhud yace bai taba ganin a duniya wanda ya magana akan matsalar jafatu uhud yadda abin da ya shafi personality manzon Allah ba kamar sallallahu kamar da ibnu qayyim al-jawziyya rahimahullah yi so da ka yayi kokari a littafin nan wajen bayyana mana rayuwar fiyayyen halitta tsira da nake tabbata a gare shi duk abin da ya a rayuwarsa ya tabi mataki mataki hatta kwanan da annabi ke cin abinci sanda aka samar suna kuma sanda ya kira sunan kwana duk dabbar da aka samu annabi ya hau doki ne raƙumi ne sai ya nemo sunan da da suna ya gaya maka da tsarin halittanta irin abincin da ya ci a rayuwarsa zai gaya maka lokaci kaza ya ci kaza lokaci kaza da samu ya ci kaza amma sau ɗaya a rayuwarsa me dalili wai duk fa'ayoyin da annabi ke cewa Allah yake cewa mu bi annabi mu bi annabi yana gaya maka fa a komai da komai ake so bi shi wata ibada ne haka sabai suka bi shi Anas bin Malik radiyallahu anhu cewa shi fada a rayuwarsa baya kwadayin kadewa yace sai muka zo cin abinci nan sai na ga sai yin halitta an ka abinci kala kala sai ta turewa gehe sai jawo kwaryar gatan kabewa sai ya ci yace daga ranar sai ina son gatan kabewa aka ce me yasa yace annabi ya sha ina son annabi sai ga iya son gatan kabewa san da nake mar sai ci lissani so gatan kabewa shi yasa su ko ba su san abu ne annabi sai ya ci to daga ranar abu iya daraja ko ba za su ba suna girmama shi wannan shi ne biyayya ga sunna wani wani irin magana da Allah mana taron tsuwa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ما لا أذن فلا وربك الله يتي باسي فلا ba sai na rantse ba warar duka amma na rantse da mahaliccinka ba sai na rantse ba za a yi dama zan rantse da la yu'minuna duk mutanen duniya ba su da imani hatta yuhaqqimuka har sai su sanya kai annabi ka zama alkali tsakanin su duk abin da ya dace a annabi shine alkali iyaye wannan shine ka'ida da kulla qawlin illa qawli muhammadin in dai aka ce ya faɗi magana a wajen mai imani al'amarin ya gada shi kenan ba a ƙara kuma musu annabi ya faɗa eh shi kenan mun huta ya yi umarni eh shi kenan an huta in ba dan bin sa ba ne da sai Allah ya turo Qur'ani a jeho daga sama sai mu ta photo statin muna karantawa amma sai aka turo shi tsawon lokaci yana koya mana a shi kenan bin sa wajibi ne na'am الذكر قبل الوضوء بابي نتقف ما لن يسي الذكر قبل الوضوء أم بطن الله يا ين الولا وتدعك بسم الله kawai lokacin alwalan na ka fara sai ka ce bismillah haka sai yin halitta yake yi tashi in yi bismillah sai wanke hannayensa sau uku iya nan wurin sai ya ruwa ya kuskura baki ya sheka a hanci a ka'ida ba a raba ruwa tsakanin kuskuren baki da sheka hanci a ka'ida ruwan da ka ɗiba rabi ya shiga baki rabi ya wuce hanci in ka ƙara ɗebowa rabi ya ki rabi hanci in ka ƙara ɗebowa rabi ya ki rabi hanci ba a buƙatar sabunta ruwa tsakanin kuskuren baki da sheka ruwa a hanci wannan shine abin da hadisai suka tabbatar in ya gama wannan sai ya wanke fiskarsa a wanke fiskar sai a wanke har kunne inda gemu ana son ruwan ya shiga cikinsa don duk nan fiskar ka ne don annabi ya ce al'udunani minar ra'asi ana wanke hatta jikin kunne nan wurin gaba ɗayansa ba sai dukkan nasa ka wanke amma jikin nan sai ka wanke in ya gama wannan ya wanke hannunsa zuwa gwiwar hannu ana so a wanke har gwiwar hannu na dama ya wanke na hagu har gwiwar hannu gwiwar ita ma ta shiga ciki in ya zo shafan kai in ya shafa kai bai sabunta ruwa yake shafa kunne huma al'udani min ra'asi ka'ida ba a sabunta ruwa tsakanin shafan kai da kunne daga an shafa kai ko sai a shafi kunne da sauran ruwan kan kawai kana shafan kai haka sauran ruwan ya ko sai a sa a kunne sai a wanke kafa wannan shine ka'ida kuma a tsakiyar alwala babu wani zikiri da ya tabbata yake a farko zai ce bismillah sai kuma a ƙarshe zai yi amma za a zo lokaci ɗabi'a da al'ada na son zane kai mutum ya ta waɗa do'i za mu yadda ake ana wanke yi واحد انا وجه الاسلام من اوتي كتابه بيمينه فسوف haka ake yi haka ake yi ina sallan farilla ne na fila kuma ana yanke wata ina da na kalkar sar fasan har haka za gana yi amma zuwa bane da bai tabbata ba da yanka karanta akwai lada amma ba a keɓance wannan da wurin ba ka karanta ina a tsaye akwai lada kata kata ka karanta fa amma mana kuti duk harafi ne na goma ne amma ba wurin aka ce da kai bari ne zai mu ibada an ce karanta shi a matsayin qur'ani da karanta a matsayin qur'ani ne in kuma ina alwala kai baki yana furta wani abu ne kamar yadda ya halda kana kana tadi ko kana ganawa da wani wannan babu damuwa in bukata ji da kama ina alwala kuma sai ina muraji'an ta wannan babu damuwa amma ba wai a keɓance wata gaba da wani ambaton Allah da sai yan halta da yi ba in da haka yayin wata da annabi yayi da sahabbai sun yi lau kana khairan ma sabaquna ilayhi babu dama mu riga yasa bai aikata alkhairi saboda ba mu kai su sanin alkhairin ba ba mu kai su san alkhairin ba balle mu riga su aikata shi na'am da haka wannan hadisi na imam abu dawud da ibnu majah ne babban malamin hadisi sheikh muhammad nasir rahimahullah cikin irwa'ul galil juz'in farko hadisi 122 sai hadisi ne hasan na'am babu ya tara الذكر بعد الفراغ من الوضوء أنبتن الله بايا أن كمل الولاء بايا متن يا جمع الولاء لما أنا صوي أنبت الله يا وانت كفر داما يا وانت كفر هابو sai ambaci Allah ne za a ce أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله a wannan babi da ikon Allah ma ya kawo mana muhimman addu'o'i a guda uku waɗanda ake yi bayan kammala alwala in mutum zai iya a wannan wuri ana so duka uku ya karanta su ne ba su da wahala insha Allah ta'ala duka uku in mutum bai iya bai fara da wanda ya haddace amma duka uku ake so don kowanne da fadalarta idan mutum ya kammala alwala sai ya ce ashadu allah la ilaha illallah na shaida babu abun bauta da gaskiya sai Allah wahadahu shi kadai ne la sharika la bai da abokin tarayya wa ashadu na shaida anna muhammadan lalle muhammad abuduhu bawansa ne wa rasuluhu kuma manzonsa ne hadisi ne a muslim juz'in farko hadisi ne 209 in mutum ya faɗi wannan manzon Allah yace futihat lahu abwabus sama wa fi riwayatin futihat lahu abwabul janna as-samaniya yadkhuluha min ayatihi an-nasha'a idan mutum ya kammala ya faɗi wannan addu'a da imani akwai kofofin aljanna guda takwas shine fudalan abubuwa, sai a buɗe mar kofa duka takwas na aljanna sai a ce shiga wanda kake bukata dalilin karanta wannan addu'a mutum ya dawwama akai yana kwatanta aiki da sakon da ke ciki gobe kiyama aljanna kofa takwas za a buɗe wanda yake bukata zai shiga ta ciki jama'a wannan daraja ne ko ba daraja ba a ce aljanna sai kofar da kake bukata ka shiga jama'a ko a duniya aka yi wani babban wuri ka zo aka ce ta ko ina kake so ka shiga 'yan maka gata a ce wannan kofar ta popular side ne wannan ta kuɗi su ne amma ka shaka ce kowanne kake so je ka ai iyaka ne to balle kuma in ana maganar aljanna ba a kawo labarin duniya manzon Allah yace gurbin ajiye na dan aljanna ya fi duniya da abin da ke cikin ta sau kawai sau na dan aljanna wurin da bulala ke zama gatan ya fi duk duniya da ni'imar da ke cikin duniya don hadisi a bukhari na biyu ce matsiyacin aljanna in akwai talakan da yake kowa talauci a aljanna wanda gaba ɗaya aljanna akwai ɗan alaro iya shine ana ba shi kamar duniya goma ne wannan duniyar kamar ta goma ake ba shi ya fi kowa talauci a aljanna in nace talauci na nufin babu wanda ya kai shi makasancin matsayi to to ina wa ake magana kuma duniya ana magana aljanna to wannan mai addu'a a bayan alwala ana buɗe duk kofa guda takwas ne ta wacce yake bukata zai shiga za ka shiga ina saboda yau ta ɗaya ko ta takwas a ta hukumar mu baga idan mu ne ta kowane za ka shiga <laughs> ni sai ya fito ya yi annabi ya shiga wanda ya shiga ta nan shiga wanda ya shiga mu mu shi za mu fita duk inda ya shiga nan za mu shiga addu'a ta goma ta hudu kuma ta biyu a cikin babin bayan kammala alwala na'am اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين bayan mutum ya yi ta farko a shaɗu Allah ya Allah sai zo kan nan sai ce Allahumma ja'alni min at-tawwabina ya Allah ka sanya ni a cikin bayanka masu tsananin tuba in an ce ta'ibun mai tuba tawwabun mai tsananin tuba siga ne na mubalaga iya dewan tuba ga Allah sai ka roki Allah Allah sami a cikin bayanka masu yawan tuba waje inan nufa takirina kuma ka sanya na cikin bayanka masu tsarkakuwa daga najasa masu tsarkakuwa daga ciwon zuciya gaba daya sai a kara da wannan addu'a akwai riwayar da ake kara waje alli min ibadika salihina a cikin magana mafi inganci wannan bata inganta ba abin da ya fi tabbata shine Allahumma ja'alni min at-tawwabina waj'alni minal mutafakkirin shine abin da ya tabbata wannan hadisi imamu tirmidhi Allah ya gafarta masa shi ya kawo Sheikh Muhammad Nasir Yamullah ya inganta ce sai tirmidhi juz'i na farko hadisi na 18 ka'ida kuma in ka duba cewa Qur'ani ba da ya kawo ai bai kawo ibadatu salihin ba da Allah yake ce mana ne inna allaha yuhibbu at-tawwabina wa mutatahhirina kaga bai ce wai ibada ka salihin ba to daka duk abin da fiye halitta ya tsaya a wurin an bi so mu tsaya kada mu kara musamman abu ne na addu'a ko na karatu ko na adadi ko na kaifiyya amma akwai ababen da yayi amma in ka samu dama ba haddadewa ba misali ga wanda ya bi aikin haji hadaya nawa ake yankawa ya ce ka yanka hadaya ɗaya ya kira amma shi nawa ya yanka guda ɗari ya yanka wannan ustazin ɗaya na san ya biya annabi shi ya ta yi amma ya yi ɗari har yanka kusan sittin da hannunsa da Allah ya ce wasu wastashidu shahidan min rijalikum fa illam yakuna rijalun wa da fa rajulun wa asali a bangaren shaida mutane biyu wannan minimum ne mafi kankanta an samu shaidu goma ashirin talatin ba laifi ba ne to akwai ababen da ba a haddade ba amma abu da ya saka nan addu'a da ya kirga ya yi iyaka ya tsaya a wurin to haka ake so mu tsaya a wurin wacce ita babu adadi irin astaghfirullah ko subhanallah a wurin lokuta da dama ba adadi wannan zaka yi ko da yaushe babu adadi suna ilaha illallah la hawla quwwata illa billah wannan zaka yi babu adadi mafhum tayyib sai addu'a ta uku a cikin wannan babi na bayan alwala na'am subhanaka allahumma wa bihamdik subhanaka allahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك wannan hadisi asali imamu abu da da tirmizi Allah ya gafarta mun sun kawo shi Sheikh Muhammad Nasir Imam Allah ya ta hakikin hadisin a cikin sunan na Imam turmizi juz'i na uku hadisi na 151 ce hadisi ne ingantacce bangaren hadisi din ya zo a cikin sahih Muslim amma wanda za sai musulun ba ya zo akan bayan alwala ba ne cewa fiye hanta ya yi ne bayan zai tashi a majalisi shi yasa bai kawo shi a nan ba sai kawo maka na bayan Allah tunda akan Allah yake magana wannan ake cewa kaffaratul majlis wato kaffaran zama da kai in za ka miƙe sai kai to anan ana yin kaffaratul majlis a bayan alwala subhanaka allahumma wa bihamdika tsarki ya tabbata gare ka ya Allah wa bihamdika muna gode maka ashadu an la ilaha illa an na shaida babu abun bauta da gaskiya sai kai astaghfiruka ina neman ka wa atubu ilaika ina tuba zuwa gare ka fiyayyen Allah yace wanda ya karanta wannan addu'a bayan Allah yace astaghfiruka wa atubu ilayk sai Allah ce na gafarta ma na karbi tubanka annabi yana yin ta a bayan alwala kuma iyayenta bayan ya zauna a majalisi ya yi karatu ko ya gana da baki ko ya yi wani mitin idan zai miƙe sai ce subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik waje nawa kenan yanzu biyu ga bayan Allah ga bayan ga majalisi akwai wuri na uku da ake yin ta wai zai iya gaya mu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am wai bayan ya yi zai da sallan farilla ban yarda da kai ba dan wa kalla wa alfu kalla na yarda da kai ban yarda da magana da ka faɗa ba na'am wannan wace ce zai shiga sallah ba haka ba bane na'am wato ina ga bayan filin cinki cinki ne wuri na uku da yake akwai wata sallah da yake sayan da salatu tauba hadisin ta ya inganta imamu na rahimahullah ya kawo babban malamin hadisi shek muhammad nasir rahimahullah ya inganta aka shek sali al fita hula ya inganta annabi yi wani abu na kuskure wani abu yi wani abu annabi da kansa yakan yi abin da yake regretting shi yasa Allah ce afallahu ka Allah maka afuwa ko ya yi annabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tasaji marzata azwaji wallahu ghafur rahim bayan nan shi da kansa annabi yakan ga abu yayi rantsuwa yace wallahi ba zai yi ba sai gobe abin ya bayyana gare shi abin da ya rantsuwa ba zai yi ba shine alkhairi sai ya yi kafalar rantsuwa kuma gobe ya aikata ga hadisin a sayin musulun yace illa kafartu an yamini wa ataitu ladi kuwa khairun minhu idan wani abu ya faru da ba haka yake so ya faru ba kamar yi idan ya tashi sai ya nafila a biyu yadda ake nafila in ya kammala yana yin sallama sai ce subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ana ce mata sallan tuba to a ƙarshen ta ana kafaratul majlis wannan shi ma inganta su ne wurare uku da tabbata wallahu ta'ala alam na'am sai babi na goma insha Allah ta'ala الذكر عند الخروج من المنزل الذكر عند الخروج من المنزل addu'ar da ake yi yayin fita a gida kai addinin musulunci akwai daɗi fita a gida ma addu'ar da ake sallah koya mana ba haka za ka fita a gida yadda kare yake fita ko da tinki yake fita ba tana Allah ba ka ba kai ba in za ka shiga gida sai ka nutsu ka yi addu'a addu'o'i ko masu zafi da ɗumi da fa'ida jama'a mu kiyaye waɗannan addu'o'i ɗin in ba haka ba za mu iya yin asara a rayuwa wato wanda ya saba da su rana ɗaya ya fita gida bai yi addu'a ba gaban su ya kan faɗi iyakan faɗuwa duk wanda ya saba rana ɗaya ta kubuce sai kaga hankalinka ya tashi yadda ka san ka je kayi wani babban zunubi da za a sa ka auta ne saboda mai saboda sabo da sanin muhimmancin su amma wani zai kwanta ba addu'ar kwanciya ya tashi ba addu'an tashi safiya babu addu'a layyamati babu na dare babu shiga gida babu fita babu dan daki babu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un <laughs> Allah ya samu wani lafiya a lokacin fita a gida yakan yi wasu manyan addu'o'i guda biyu ne wanda dukkanin sun inganta ta farko gajeruwa na biyun ta da fi tsawo na'am بسم الله بسم الله توكلت على الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله سيتي بسم الله دسونا الله tawakkaltu ala Allah na dogara ga Allah duk wanda ya dogara ga Allah ba a ganin sa a rana ba mai ganin sa a rana in dai ga Allah ka dogara to ba mai ganin ka a rana balle ya ganka a wuta bismillah tawakkaltu ala Allah da sunan Allah kuma ga Allah na dogara ran fita in ma neman abinci in ma neman ilimi in ma wata harka ta rayuwa na je dogara ga Allah wala haula babu dabara wala quwwata babu karfi illa billah sai ga Allah dabara da ƙarfi duka na Allah ne na dogara gare shi abinda Allah ya mini annabi tsira da aminci sabbata gare shi yace wanda ya karanta wannan addu'a iya da wasu garaba sakamakon haka na farko mala'iku sai ce masa afwan na farko sai a ce masa kufita wa wukita wa tanaha anhu shaytan sai a ce masa an kare ka na biyu an wadatar da kai ko kuma an wakilce ka a duk wani shirin da zai tunkare ka ba sai ka juya masa ba an wadatar da kai wajen ka na uku annabi ya ce shaidan sai gudu shaidan ko ya zo kusa da kai kana faɗan wannan addu'a sai gudu bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah shaidan guduwa yake kana faɗa za a ce an kare ka na biyu duk sharri an wakilce ka na uku shaidan kuma sai ya ce to wannan ba abokin tafiya bane sai kama hanya ya tafi ka fi karfin sa amma ba haka ba kana fita a gida kana ji kai ne sai ka gyara hula ka sai dan sai sai gyara in ka bi sai ce bari mu bi shi Allah shi kare mu na'am اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل أو أذل أو أذل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل أو يجهل علي أو أجهل أو يجهل علي الدعاء تبي اللهم يا الله إني لليني أعوذ بك إنا من طرنك an abilla Allah ka sa kada in bata in na fita Allah kada ka sa na yi barin addini na Allah kada ka turo min jarrabawa dai sa zama bataccen mutum Allah ka kare an udanna kuma Allah ka sa ka kare ni da kada batar da ni wato an abilla kada ni in batar da kaina an udanna kuma ka kare ni kada a batar da ni in ma wani iya da abin da ke batar da mutane Allah ya kare ni daga batarwarsa au azilla Allah ka sa kada in zalimi hanya madaidaiciyar nan ihdina siratal mustaƙin, Allah ka sa kada in zami akan hanyar in na fita an uzalla Allah ka sa kada kuma a zamar da ni kar ka ba wani ikon sa ya zamar da ni Allah kada ka ba shi iko azumi azlima Allah ka sa kar in zalunci in na fita zaluncin wani na mutuncinsa ko na kwabo ɗaya ko na naira ɗaya, ya Allah ko ma menene zalunci kada ka sa mai zalunci an uzlama kuma Allah kada ka ba da ikon a zalunce ni ma ni ma ba na so a zalunce ni Allah ka kare ni aw ajhala Allah ka sa kar in jahilci wani aw yujhala alayya kuma Allah ka sa kada a jahilce ni in nayi wani abu Allah ka sa in fahimci kowa kuma kowa ya fahimce ni wannan hadisi ingantaccen hadisi ne a wurin Abu Dawud Tirmidhi ne sai Ibn Majah Sheikh Muhammad Nasir Imam na inganta cikin sahihu Tirmidhi juz'i na 3 hadisin 152 insha Allah ta'ala sai babu na 11 waɗannan addu'o'i guda biyu ta biyun nan idan mutum yayi annabi yace sai malaiku su ce masa je ka cikin aminci ka dawo cikin aminci in ka ce Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw udlama aw ajhala aw yajhala alayya sai ce je ka cikin aminci ka dawo cikin aminci to yanzu mala'ika ya maka da addu'a ba ka taka laushi ba مفهوم طيب نعم a ka'ida na shari'a ba a bambanta cewa ga da ake fara fita da ita a gida ko shiga ba cewa nassi ya kawo sai dai abin da ya tabbata kawai a bukari akwai hadisin aisha radiyallahu anha cewa annabi tsira da aminci tabbata a gare shi yu'jibuhu at-tayammum fi tanaqulihi wa turajjulihi shi fi sha'nihi kullihi yana burge annabi damantawa a wajen sa takalmi yana fara sa kafar dama a wajen kudu yana fara kube hagu wajen kudin kansa ko kai zai kumi sai ya fara taji bangaren dama gabani ya taji bangaren hagu haka da ce wa fi kulli shi a dukkan sha'anin sai yana bukatar damantawa da haka malamai suna da fahimta biyu wasu ka sai shiga waje mai nuni sai a shiga da hagu na da sai a fito da dama kamar shiga ban sai a shiga da ne da hagu in za a fita fita da me da dama suka ce idan za a shiga masaji sai a shiga da dama in za a fita fa a fita da hagu to irin wannan wuri a na farko na ban daki ittifaqin na suka sun yi sun yi tarayya akai amma a na biyu sai aka samu sabani wasu suka ce za a shiga masallaci da dama a fita da me da dama don ai ba shiga wajen da ba bane saboda an ce wa fi sha'anihi shi za su suka dauka duk inda ba mu samu yayi aiki da hagu ba to sai mu yi dama saboda an ce wa fi sha'ani fi kulli iya son damantawa inda ya da hagu misali kwabe takalmi yana fara da hagu in zai kwabe shiga ban daki yana fara da hagu duk wannan nasu ya tabbatar to amma suka ce inda ba mu samu an kira nasu ya ce yayi kaza da hagu ba suka ce al'amal bi umumin lafzi aqwa wa afdal min al'amal bil ijtihad aiki da umumin nafsi ya fi fa'ida da ƙarfi fiye da aiki da ijtihadi shi shine kiyasi in ka ce fita masallaci da hagu to kai kiyasi ne akan me akan bandaki ko kuma kai kiyasi wajen sa takalmi suka ce to aiki da umumin lafazi wa fi sha'anihi kullihi ya fi karfi fiye da kokarin aiki da kiyasi to da matsala ce khilafiyya babu ta da jijiyar wuya akan ta kowanne mutum ya dauka iya da magabaci akai insha Allah wallahu ta'ala alam babu na goma sha daya الذكر عند دخول المنزل addu'a da ake yi yayin shiga gida wancan na fita a gida ne wannan kuma na shiga gida insha Allah lokacin shiga gida sai a ce me bismillahi walajna بسم الله ولدنا وبسم الله خرجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا وعلى ربنا توكلنا نعم ثم يسلم وعلى الله ربنا توكلنا عفوا wanda ya karanta ya inganta muje muje thumma ala wannan baya cikin addu'a din addu'a shine bismillahi waladna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna ko kuma bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala allahi rabbina tawakkalna duk wannan ya inganta ziyada na kalma ɗaya ne aka samu amma na farko shi ma ya inganta mai yiwa ne akwai wanda su babu wa ala allahi haka ne na kawo saboda sun za samu wanda ba su da wannan shine iyakacin addu'a bismillahi walajna in kace walaja mafhum in kace walaja shine mai shiga kharaja fita hatta yalijal jamal fi sammil khiyar so bismillahi walajina da sunan Allah walajina muka shiga wa bismillahi kharajna da sunan Allah muka fita an kawo shi a fi'ili madi amma ana nufin me mudari bi ma'ana bismillahi da sunan Allah muke shiga muke fita wa ala Allahi rabbina tawakkalna ga mahalicin mu Allah muke dogara a duk abin da muke yi wa ala Allahi rabbina tawakkalna bisa ga Allah mahalicin muke dogara thumma liyusallim ala ahlihi sai mutum yayi sallama akan wa iyalansa in gidanka zaka shiga sai ka tsaya kai sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu in an ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu sai kai ne sai ka shiga to ba ko ya zo ya sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sai ka ce wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu me dace ce sai tsaye ce na shiga a adkhul ba wai daga an zai ka shiga ba ita amsawan wajibi ne amma amsa sallama ba kuma hujjan shigo ba ne sai da ba mamanta kenan sai ka tsaya in ga shiga gare sai ka ce na shiga a adkhul in an ce shiga sai ka shiga in an ce koma sai ka koma wa idza qila irji'u farji'u ne ai za ya tsaya shiga ya tsaya koma in ce koma kada ka jahilta baka san uzurin ne zaka ce koma ba sabbai sun yi sallama suka nemi izini misali hadisin al-ashara al-mubashiru bil janna sabbai goma da kuma su bushara da jannatin a duniya abubakar umar usman aliyu salat ibn ubaydillah abdurrahman ibn auf sa'd ibn abi waqqas az-zubayr ibn al-awwam abu ubayd mutane guda goma dukkanin abu hadisin da ya kawo annabi sun tafi jeji ne da wasu sabai irin su abu zarri suna cikin gona ne kawai irin lambu haka sai abbakar ya sallama salamu alaikum wa rahmatullahi wa aka amsa masa bayan an amsa masa sai ce in shiga sahabbai ga bani masu suka da mai suka ga annabi mu amsa yace ko amsa amsa wa masu sun tambayi izini saboda da bi mu amsa ce na amsa amsa bayan sun amsa sai aka ce a adkhul mu shiga sai suka ce mu ba da izinin shiga yace na'am suka ce to shigo haka sahabban suka yi ɗaya bayan ɗaya mu ba da izinin shiga sai ce na'am suka ce to ku shigo mafhum bai tushe sa ka'ida ce ka nemi izinin shiga in gidanka ne in aka amsa sai kai ne sai ka shiga in kuma wani gida ka je ka kai sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sau uku ba amsa ba sai kai ne sai ka juya shi yasa an kai na farko amsa ba sai ka kara na biyu da karfi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ba a ji ba anan ya hallaka kara da kwankwasawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu misali in kai duk ka kura jeji ka kura zonin duka duk ba a ji ba sai ka juya kar ka ce kuma barin kara a nan ibn hazm ran wannan kace in ku biyo ka je to kai ka gama naka sai ka ja da baya ɗayan shi ba sai na ta uku dan wani an baka uku ne yace to ai kai naka kai shi sai zo shi ba ya kusan sa a wajen sallama in kace assalamu alaikum lada goma assalamu alaikum wa rahmatullah lada ashirin in kace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu lada nawa talatin mafhum tsayyib amma wajen sallama ana kuskure daya babu ta'ala a ciki za ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ba a sa ta'ala amma sabo na baki ya sa mun saba da ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gaskiya babu ta'ala a sallama bai inganta ba hadisi mafi inganci na taslimiya ba cikin sahih muslim da ya kawo duka maratin uku babu ta'ala a ciki ta'alan ziyada ne wani zai ce to ai in na ce ta'ala ai na ƙara ɗaukaka Allah ne sai mu ce eh ka ƙara ma ga tambaya na farko shin da kai da annabi wa fi sanin Allah din da yake nan na biyu sai mu ce mata ai annabi shi bai ƙara ta'ala din ba ka amince in ku kace ya ƙara sai mu ce to ka hadisin da ya ƙara na uku in ka amince bai ƙara ba to yanzu kenan ɗayan biyu ko na annabin bai maka ba ka yi gyara ko kuma ya yi kuskure ka gyara dole ka da ko ya yi yabon amma bai kai jeji ba yanzu kai ka tsara ko kuma ya yi kuskure ka gyara masa asamu alaikum hudu da yace assalamu alaikum hadithu aisha radiyallahu anha wanda aka yi ta kace na cikin yana ba kaina bacci ba kenan don haka waɗannan sun tabbata yayi a fa'ida na shari'a uku sun fi shahara muke yayi a farilla amma abin da yake ka'ida idan muka rike kwaya ɗaya muna yi ba mu yi sauran ba mun yi laifi e kan sai baka ce mutum ya yi laifi ba ma sai dai ka ce ya tauye sunna a fa'ida idan annabi shi ya yi abubuwa gaban uku ko hudu a wurare daban-daban to shi ne yau kai wannan gobe kai wannan jibi kai wannan shi yasa malam Uthaymeen mun yake cewa waf al ibadatan idza tanawwa'at wujuhuha bi kulli naw'in qad waradat idan ibada ɗaya ta zo annabi yayi ta nau'i kala kala to yau sai kai wannan nan gobe sai kai wannan jibi sai kai wannan in ka zo a zahar assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai mu ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum magariba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaikum misali haka ake yi hikimar wannan idan aka rike kwaya ɗaya ana yi to sauran ko an karanta za a manta su ran da aka yi sai ka ga bakon abu ne amma idan ana raya su yau yi wannan gobe a wannan sai kowanne a san sunna ne kuma kowace sunna an samu ladanta in kai wannan kana da lada in kai wasu da aka manta ka samu ladan raya sunnan kuma ka samu ladan tsabbaka ita sunnar kanta to ka wannan shine ka'ida ana fiskoki ne kala kala da kowanne muna da ikon ayya rayawa Allah shi samu wani lafiya na'am addu'a babi na goma sha biyu addu'a da yake yi yayin tafiya masallaci saura minti nawa minti sha hudu za mu iya karanta insha Allah ta'ala sai mu tsaya kai. tafiya masallaci in ya fita a gida misali sai addu'ar fita a gida wata addu'a kenan bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla la quwwata illa billah ya gama wannan sai ya kara da Allahumma inni a'udhu bika an adilla zuwa karshe muna fahimta ko bayan ya kammala ina zai je masallaci to kuma sai fara addu'a zuwa masallaci ka gama na fita a gida to kuma kana kammala kuma sai ka fara na zuwa masallaci in can za ka je na'am ita ce me اللهم اجعل في قلبي نورا اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وأعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعل لي نورا واجعل لي نورا اللهم أعطني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعلني نورا في قبري اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا wannan ita ce addu'a da ke yin halitta tsira da aminci tabbata gare shi yake a lokacin da zai tafi masallaci sallah in ma sallan azhar la'asar magariba isha asuba ko sallan juma'a ko sallar idi in dai sallah za a je masallaci ƙa'ida ana karanta wannan addu'a zai ce Allahumma ji fi kalbi nuran ya Allah ka sanya haske a cikin zuciyata yana farawa mai dalili da zuciya saboda jikin dan adam ba abin da ya kai zuciya muhimmanci wa fi lisani nuran ya Allah ka sanya haske akan harshe na saboda bayan zuciya ba abu mai daraja kamar harshe wa fi sam'i nuran ya Allah ka sanya haske ga harshe na agaji na kunne kenan wa basari nuran ya Allah ka sanya haske ga gani na wato ido na wa min fawqi nuran ya Allah ka sanya haske a sama gare ni daga kaina zuwa sama Allah ka sa haske wa min tahti nuran ya Allah karkashi na ka sa haske wa an yamini nuran ya Allah bangaren dama na ka sa haske wa an shimali nuran ya Allah bangaren hagu na ka sa haske wa min amami nuran ya Allah ta gaba na ka sa haske wa min khalfi nuran ya Allah ta baya na kasa sa haske waj'al fi nafsi nuran ya Allah ka sanya haske a cikin raina shi kansa ran ka sa masa haske wa a'adim nuran ya Allah ka sa haske zama babban abu ne a wurina abu ne mai girma sannan wa azim nuran ya Allah ka girmama mun haske wato na farkon wa a'azim nuran Allah ka sa haske zama abu ne mai girma a wurina duk abin da aka ce haske na mutunta shi saboda shi kansa musulunci haske ne mafhum qur'ani menene haske ne duk abin da Allah ya kira na haske zai kira kira haske wa anzalna ilaikum nuran mubina mu'minai da gobe kiyama a sai suke tafiya yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها المصباح ta haka duk wannan haske ne karshe sai Allah ya ce nurun ala nur yahdillahu bi nurihi man yasha duk inda Allah ya kira haske babu muzantawa shi haske kullun alkhairi ne shi yasa ko wani labari kake nema na alkhairi zaka ce akwai haske me kake nufi insha Allah za a samu shi yasa ce maka akwai haske amma kace ce maka akwai duhu ba shi yasa gance mai imani wa nawwir kabrahu Allah ka haska kabarinsa amma ga sai kabarin mutum yayi duhu menene bala'i ya faru shi yasa duk duhu bala'i ne shi yasa akwai wani wani mugu Allah ya kare mu daga mugun mugun ta zance ba kira sunan ba an ce abokin gaban ka ya mutu ya mutu yace tukunna ba tukunna ba ga sai me saurayi ce sai ya je lahira an koro shi an ce ba za a saurare shi ne shi abin da yake jira ke ya je lahira ce kwata kwata babu sauro ya dawo kawai to Allah ya kare mu daga mugunta Allah ya rayar da mu da imani don haka wa'az kaga wa'azin li nuran Allah ka sa haske da babban abu ne a gare ni mai girma sannan wa'azin li nuran ya Allah ka girmama haske na ka girmama mun haske na mun ban bambancin su sannan waje li nuran ya Allah ka sanya ni na zama haske ka sanya mun haske ka sai waje alli ya Allah ka sanya mun haske a rayuwata waje alli ya Allah ka sanya ni kaina na zama haske Allahumma ati nuran Allah ka ban kyautan haske waje fi asabi nuran ya Allah jijiyoyi na ka sa haske a cikin su wa fi lahani nuran ya Allah tsokan jiki na ka sa haske wa fi da nuran ya Allah jikin jini na ka sa haske wa fi sha'ari nuran ya Allah jikin gashi na ka haske wa fi bashari nuran ya Allah a jikin ainihin fata ta ka sa haske wannan dukkanin su Imam Bukhari rahimahullah ya kawo su haka da Imam Muslim sai kuma karin wasu haske da wasu hadisi sun kawo sun inganta in ka tsaya anan yayi in ka bi shortcut gajeruwar hanya in za ka kara ba ana kara da allahumma ja'alli nuran fi kabri ya Allah ka haska kamun kabarina ka fa haske a kabarina ba wata wai fluorescent ba a hasken asali yanzu da hasken wata yanzu da dai a ce watan nan a duniya ake ba da hasken tare da shiga uku musamman a najeriyance da hasken rana kai ko oxygen da an ce akwai ministry da ke controlling za a turo to da wata mutum ya shiga uku ba ma ba sabis ba a'a an ma strike gaba da yajin aiki tun da a najeriya likita ma yana yajin aiki wanda a duniya ba a san haka ba amma a najeriya da na iya yajin aiki haka kawai ba za a yajin aiki ko akwai abin sai a ce an yajin aiki wa nuran fi izami ya Allah ka sanya haske a jikin kashina wannan karin imamu tirmidhi ne wannan shi ya kawo ya inganta wa zidni nuran ya Allah ka kara mun haske wa zidni nuran ka kara mun haske wa zidni nuran ka kara mun haske wannan karin imamu bukhari ne wallahi ka cikin bukhari wa habli nuran ala nurin ya Allah ka bani haske kan haske wannan kima ya inganta ibnu hajar yamma wanda aka cikin fathul bari ya daga isnadin zuwa ga ibnu abi asim a cikin kitabud du'a nasa wannan ita ce addu'a da ake yi lokacin da siya masallaci jama'a akwai abin mutum bai roƙa ba nan na haske in ka sani ka madaka ce to abin da baka roƙon ba shine wanda yake fita a jikinka baka sai a sanya haske a hawayenka da yawonka da kakinka da fitsari da bayan gari ba don dama wannan ka zubar da su baka bukata ne kisa ba roki haske a cikin su duk wanda yake ta baka bukatar sa yanzu kaddara ka gama bayan gari sai kace kana son kayan gari sai ce zauna sai ka cinye ashe baka bukata shi abin da ke cin da baka bukatar sa ne shi sa ba roka ba amma duk wanda yake jiki ake so to shi ya roka ma haske wannan kuma da mun fitar da shi kai to alaman an sanya ma hasken ne shi ya sa a jikin naka da jininka da tsokarka bayan gida da fitsarin ke fita yanzu ga da ce ga wani mutum haka kawai yana bayan gari ya daina yau wata uku bai bayan gari ba akwai zaman lafiya ko likita ya auna ce ba matsala zai ce kai ba lafiya ba shi yana ga akwai duhu amma ran da ya bayan gari ya fara jin kashi a ce yayi sai ce akwai haske subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai a kira sallah a karanta addu'o'i sai kuma gobe idan Allah ya kai mu a cikin masu lafiya da imani wallahu ta'ala alam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allah ta'ala alam hada huma inda billahi tawfiq akwai wanda aikin da ma yake baya baccin baya baccin dare sai na rana shikenan ba zai addu'ar ba yanayin aikin sa zai fara a dare kuma sai bayan asuba ya tashi ya koma gida kuma ya bacci Sa'ida ga duk wanda ya farka bacci ya kammala zai yi waɗannan addu'o'i din mun kira sai an zai shiga gida yana sallama bayan sallama ta shiga gida iyalan sa ka ce da me yake fara ya shiga gida suka ce yabda ubisiwak ke yin halitta asuwa ke yake fara ya shiga gida yana yi wa su sallama sai ya shiga yana goga bakin sa da me asuwa sallallahu alaihi wa sallam wallahu ta'ala alam sai wanda yake cewa malam ne hukuncin yin magana a cikin bayan gida wato bathroom ko kuma dole. eh a babu idan bukata da kama ya halatta saboda akwai hadisi kwaya ɗaya na imamul bukhari rahimahullah musamman idan ka duba littafin rauza na almustaqin sharha na riyadu salihin ya kawo da fiyayyen halitta yana ban daki yayi magana da wasu a cikin gida to a ka'ida idan bukata da kama irin once in a while don kayi magana babu damuwa amma kada ya zama ɗabi'a ta marasa addini akwai wanda ba sa taɗi ko waka ko bautan Allah sai suna wanka to mu ba irin su bane a ka'ira idan abu ya tsananta ya kama ka iya fara misali ka bar hita a cikin wuta ka kwala iyala ka kira na'am kaza duba wuta nan da ruwa da saka a hita yayi ko bai ba a kashe ya halatta wani zai fita gida ko za ta fita iyalin ka da lokacin da kake gashi kan akwai barna wancan na'am da ka ina fitowa ya halatta amma kada da mawai taɗi sai an shiga banɗaki ka je ka tsuguna kuma sai ka fara taɗi da ita yaya labari ya me a makaranta ne yau an ba ku azamin ko ba ba ku ba wani ba bukata dan ababe na kalmomi gaitattu babu laifi a cikin su wallahu ta'ala alam sai wanda yake cewa addu'a da fita daga gida shi mutum a gidan zai yi ko kuma sai ya fita daga gidan ko kuma a ka'ida lokacin da yake fita ka iso zaure kana iya farawa ka san dai ka yi hanyar waje ka iya yi daga ka shiga zaure zuwa kofar gida ka iya karanta addu'a ka fita insha Allah ta'ala wallahu ta'ala alam sai kuma sanar da yake cewa malam wata addu'ar za ka samu tana da tsayi sosai akwai hanyar da za a ga a kai takaita ko kuma takaita sai dai ka takaita harkokin ka haddace ta kawai shine abun magana idan duka ba ta fito ba dan rabin da ka ce sai ka fara aiki da shi har Allah ya sa ka kammala inda akwai takaita da mun je a takaita dan ai to tunda fiye yin halta bai takaita ba ba mu takaita ba za mu masa gyara ba ba mu kai mu masa gyara ba ba dan adam mai masa gyara a duniya da yake na biyu ta karshe da muka da ta a masallaci da aka zo inda ya hanta ta kai ta na fara zuwa fada ba na ce anan bukhari rahimahullahi ya ko anan ka tsaya yayi in ka nemi kari sai ka karasa ai na yi bayani to amma sauran yadda ka gansu nan haka za ka roƙa nuran nuran nuran san da ya roƙi guda ashirin da biyar <laughs> na karshen sai ya ce to nuran din ma shi kansa ala nurin shi hasken ma to a sa shi akan haske shi ma sai ka ji kari shi kansu hasken ya zo a jakar haske wallahu ta'ala alam sai eh, wannan ba kaka san tambaya ba ne roƙon addu'a ne amma akwai imanin ina son ka dan Allah ahabbaka Allah alladhi ni fi, Allah daga sanin shi na roƙon ya soka kana son ina so da fi da ɗan uwa musulmai su na addu'a dangane da zarbawa da to addu'a to addu'a Allah ya baka nasara a jarabawa ni ma ina mika kokon baran neman addu'a gare ku la tansawni fi salihi da awatikum Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi gaba ɗaya ya kashe mu da imani ina ga lokaci ya ja insha Allah ta'ala la mu dakata a wurin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم هذا هو ما عندي بالله التوفيق